sau da haka eh, a dunkule mana masail din nan a minti ashirin sau da haka sai mu ba maulana ibn boko sun da lafiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وصحبه هداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم halar من يوم على muke كي تعالى su a wannan mai albarka a kowa da sunansa da duba da lokaci halarar yan uwa wanda muke tare da su ɗalibai ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu wannan tofik wanda aka tattauna a nan topic ne mai faɗin gaske amma malam ibrahim ya yi kokari ya taƙaice mana shi a awa ɗaya wanda topic ne da yake da alaƙa da sauran topics ɗin da aka tattauna a kwanaki biyu da suka gabata wanda na farko yana da alaka da janawar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma yana da alaka da kasancewar muke da shi kai kana da dan cewa larabci bai da muhimmanci Allah subhanahu wata'ala zai zaɓe shi ya saukar da alqur'ani da shi ai iya saukar da alkur'ani da Allah ya yi da larabci ya yi shi larabci muhimmanci ya ishe shi falala Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi da alkur'ani kuma ayoyi masu yawa Allah ya gaya mana cewa ya saukar da alƙur'anin da larabci wanda wannan tasirin hasilin kai kana ji ka san da larabcin aka sauka sannan Allah ya ƙara zuwa ayoyi ya ce ya saukar da shi alƙur'ani ya saukar da shi da larabcin wanda duba da lokaci ba zan fassara ayoyin ba kawai zan karanto su don yan uwa su daga cikin waɗannan ayoyin akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a wani wajen yana cewa wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أو الوجه ينتهي قرآنا عربيا غير سيء وجه لعلهم يتقون أو الوجه ينتهي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون da sauran ayoyi masu yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yake nuna cewa ya saukar da wannan Qur'anin da harshen Larabci wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu dinga tadabburin ayoyin wanda babu wata hanya da za ka yi tadabburin ayoyin ƙwar'ani ba tare da ka larabci ba tunda tadabburi yana buƙatar ka san ma'ana shi kuma in baka san larabci ba ba za ka iya gane ma'anar ba balle kai tadabburin duk yadda kai kokarin kai shuɗi ba za ka iya gano asalin abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi ba idan muka duba za mu ga falala ta bi da larabci yake da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama balarabe annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga kabila wadda ta fi kowace kabila kwarewa a cikin larabawa shine quraishu an tabbatar da cewa lahajar quraishawa ita ce lahaja mafi kyau a cikin lahajojin da larabawa suke da shi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu kafirai sun tabbatar da cewa mutum ne mai fasaha shi yasa suke hana a ji zancen sana'ar qur'ani da kuma zancen da yake yi saboda in dai ka ji wannan zancen za ka jawo zuwa gare shi ka yarda da abin da yake faɗa ka shiga musulunci wanda da yawa daga cikin sabbai sun yabi fasaha annabi sallallahu alaihi wasallam babu lokaci din na zo da shi amma babu lokacin da za a kawo wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ana afsawul arabi bai da alimin quraish ni ne mafi fasahar larabawa ni ne mafi fasahar larabawa wanda idan ka duba wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli yadda yake magana za ka ga fasaha a fili daga cikin abubuwan da Allah ya ba annabi a rike shine jawami'ul kalim wanda al-ijaz wanda ijazu hasfin da ijazu asirin da ake da shi a balaga in ka kware a cikinsa yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa mutum ya kware a cikin larabci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kibanta da wannan magana cewa guda ɗaya zai faɗa amma sai ka rubuta littafi mai mujallati ɗari a kanta sannan saboda ƙwarewa annabi a cikin larabci akwai kalmomi waɗanda babu su a larabci shi ya ƙirƙiro su dukkan ɗaliban larabci sun san wannan daga ciki akwai irin su al'ana hamiyar wadis laraba sun wannan uslubin ba sai da annabi ya zo kamar su man nazara min siril babi aw aba qala faqad damara kalmar damara larabawa ba san ta ba sai da annabi sallallahu alaihi kata da sauran irin waɗannan abubuwan wanda suke nuna ƙwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin larabci wanda idan ka duba za ka ga cewa sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yana yawan faɗar kalalan larabci yana umarta a koye shi yana cewa ta'allamul arabiyyata fa innaha min Allah wa ta'allamul fara'ida fa innahu min dinikum ku koyi larabci larabci yana daga addinin sannan koyi rabon gado shi yana daga addinin kaga kenan sayyidina Umar radiyallahu anhu yana nuna mana muhimmancin koyon larabci saboda da shi shi ne alar da zaka fahimci alkur'ani wanda kowa ya ga irin kokarin da sabon suka yi gun kare larabcin nan bayan bai bayi shigo cikin larabci suna bada ne zaka ji an ah, ayar nan ta cikin suratul tauba min al-mushrikina da babawan yazo sai ya ce wa rasuli wanda wannan idan ka karanta da wannan ma'anar fita daga musulunci ce ka haɗa annabi da mushrikai amma yadda ayar take annallaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu to kaga wannan yana daga cikin muhimmancin larabci wanda anan nan da suka gane ya kamata fa a rubuta ilimin nawo wanda in ba a rubuta ilimin nawo nan ba za a zo a dinga yi wa nassoshi fassarar gatari to su kuma duk inda ka ga mutanen za ka ga kokari suke su nuna cewa larabcin bai da muhimmanci duk da cewa kakan nasu ibnu taymiya shi ma ya faɗi dole ne a koyi larabci don fahimta addini in ba larabci ba za ka fahimci addini ba kwata akwai magana su wadda mashhuriya ce dukkan ɗaliban larabci da ɗaliban addini duk sun san wannan magana ba a buƙatar sai an faɗi marjayi ko sai an faɗi inda za a je a ganta yana faɗa yana cewa allugal arabiya min addini wa ma'rifatu ha fardu wajibu fa inna fahmal kitabi was fardun, fardu wa la yufahamu illa bi fahmil lughati al arabiyyati wa ma la yatimmu al illa bi fahmu wajibu ibnu taymiya yace ya gan larabci ko harshen larabci gaba ɗayan yana cikin addini daga addini ne ba yadda za a zo ka fitar da larabci daga cikin addini ya ce wa ma'arifatu a faridun wajibun sanin harshen larabci dole ne fa inna famal kitabi was sunnati Ya ce, fahimtar alqur'ani da sunna farilla ne wala yufamu illa bi fahmil lugatil Ya ce, fahimtar alqur'ani da sunna ba zai taɓa yiwuwa ba sai da fahimtar larabci sai ya ce wa ma la yatimmu wajibu illa bi fahimtar huwa wajibun duk abinda wajibi ba zai cika da shi ba ba zai cika in ba shi ba to wannan abin wajibi ne sanin addini fahimtar alkur'ani da sunna wajibi ne ba yadda za a yi ka fahimci alkur'ani da sunna sai ka san larabci to saboda haka sanin larabci wajibi ne wannan malam su ne ta taymiya yake faɗa amma abin da ya bani mamaki akwai wani daga cikin malaman su da aka zarge shi cewa bai iya larabci ba wani da ya zo kare shi a cikin malaman sai yake nuna cewa to larabcin ne ai ba aqida ce bai iya ba larabci ne bai iya ba sai me wanda ta yaya zaka fahimci aqida baka iya larabci ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma shine mambaci na aqida alqur'ani balarabe ne wanda waɗannan abubuwan guda biyu sune masadin asasiyai na at-tashriyul islami alqur'ani da sunna to shi yasa zaka samu suna yawan ah, samun matsala gun magana da gun karanta nassi da fahimtar nassi wanda duk rauninsa a larabci ne yake kawo haka akwai al'imamu sabuni mai sabbatar tafasik akwai wani mashigoron bidiyarsa da yake yi wa irin mutanen nagarti wani ya zo yana koyar da littafin bukari sai ya zo babu babu babi na halkar zikiri hilakun zikiri sai ya ce halkun zakari ya ce halkun zakari babu halkun zakari wanda ai ba zai basar ba wanda wannan magana ce mai girma aka ce wai malam harkun da ya ce to aka aka ce Allah annabi eh, babi ne wanda mu bukari akan halkar zikiri da ake haduwa a zikiri ya kawo hadisai da suke nuna cewa za a haɗa a zikiri da yadda sakon ke haduwa a zikiri shi ne sai mai wannan karantawa ta gatari wanda wannan ya daidai da babban malamin su na nan da ya fassara labinu da laban tubali ya fassara shi da nono ya ce a zuba wanda ya mutu nono <laughs> sai malam nono bai ce ai yau ce a zuba bai to da zo irin waɗannan matsalolin wanda shi kansa babban malamin nasu da muka kafa hujja da shi ibnu taymiya ah, raunin nasa ko zan ce rauni sanin wato larabcin da ba a fahimce shi ba da gaske shi yasa ake kore abubuwa da yawa da ya tashi kawai sai wa malamin balaga fatali da wajen ya ce babu shi saboda yana ganin cewa majazi zai hana shi rawar gaban hansi gun tabbatar da sukobi kamar yadda maulana ko ya faɗa cikin azahir salafiya za ka ga shi kansa duk maganganun da ake yi na cewa Allah ya tafi yana kan al'arshi istawa al'arshi shi ma dai raunin a larabci ne yasa ake cewa ya zauna dare yana zaune a kai irin zaman da muke yi akwai malamin da ya ce yadda na zauna akan kujerar na haka Allah yake zauna a kan wanda wannan ko a Hausa ai akwai majaji yanzu misali idan na ce yanzu gwamnan da yake kan kagagar mulkin Kano abba gida gida ne ba shine akan mulkin ba amma yanzu yana kan kujerar ko da yaushe ne kujera ce kawai wanda yake a kanta a majazi shi yasa sai a ce wanda yake kan kujerar mulki an ba gida gida ne amma kujerar ta majazi ba ko je kawai in gaji akan kujera za ka same shi ba to irin wannan istiwa'i shi yasa malaman balaga suke cewa istiwa'i ne wanda ya dace da Allah ba wai istiwa'i bane wanda za ka zo kana faɗa istiwa'i ne na majazi ba wata hanya da za a gaya mana abun mu gane sai da amfani da wannan shi yasa sai Allah ya amfani da kalmar dan mu gane duk da cewa maulana ko akwai wata tsohuwar latta da ya ce gaba ɗaya da ake fassara istuwa'i da daidaito larabcin ne ba a sani ba kawai ya ce kalmomin da suke ɗaukar daidaito kalmomi ne guda biyu akwai sawa akwai sauya ya ce amma babu inda a cikin alkur'ani kalmar istiwa take ɗaukan daidaito kaga duk magana cewa majazi ne rashin sanin larabci da ya sa suke cewa yana zaune ita ma kalmar istiwa'in da ake mata fassarar gatari shi ma rashin sanin larabci ne wannan ne idan muka ɗauki shi babban nasu yanzu idan ka sauko babban malamin da ake ji da shi a Kano shi ne a rijiyar lemu ko yanzu ba wanda suke ji da shi kamar sa wanda shi ne kudiri a tafiyar tasu musamman a Najeriya to shi ma duk da karatun da yake da shi bai kubuta daga samun irin waɗannan matsalolin ba duk wanda yake duniyar Facebook ya ga yadda aka yi ta da tsakaninsa da Dr. Ahmad Tijani Al-Azhari tun daga littafin da ya rubuta na Jiyar Faida. In ya so ara uhukul mizan wanda malamin namu ya yi kokari ya fito da kurakurai na larabci wanda duk wanda yake so ta ke zuwa ya je duba babu lokacin da za mu yi tafsiri akan haka. Sannan a kwanan nan da aka tuwo wasu yara suke mai rashin kunya ba zai kula shi ba sai ya ɗauko shi ya ce akwai wahamomi da malamin nan nasu yi daga ciki akwai wanda na ji ya kawo wanda ko ɗalibin firamare ba zai iya wannan mistakin ba ya ce inda Allah ka taba maƙadiri maƙadiril kalbi ba maƙadira ba maƙadiril kalbi a haka ya karanta ba wanda duk ɗalibin firamare na larabci ya san cewa maƙulun bihi masu biyu duk da dakta ya taɓa mu ya ce ta a larabcin kano ne ake samun makolan jima da ruhi amma dai babu wani gu da makolan biyu yake zama jini duk inda makolan biyu yake masu biyu sai dai-dai da wani malami da ya zo masa wa katala da jaruta zai ce ɗaya ya kashe ɗaya saboda dai zan cewa fa'ili ana mai a mafulun biyu ana mai da sababa to shi ma da ya dace kawai sai yau mafulun bihi jaga wanda duk duniyar layauci ba inda za a samu ana yi mafulun bihi jaga ni dai ban sani ba ta yi ilimi na ne bai kai ba sannan akwai wata kadiya wadda ta faru akan littafin Maulana ko Shahiru Rasulillah wanda ya dubi baitocin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta bangaren adabi wanda duk ɗalibin layauci idan ya karanta littafin littafin zai burge shi kwarai da gaske to a wannan littafin maulana Kofi ya yi idadin littafin sadaukarwa ke ko ya yi sadaukar da shi ga maulana a sharif ibrahim sari a sai ce ilan da bi tarawa hata halar habiba sallallahu alaihi wasallam da dakta sani ya tashi fasa wannan sai ya ce wai zuwa wanda idan ka gan shi za ka ga annabi to duk duniyar larabci ni dai ban san inda wannan fi'ilin yake ɗaukar gani ba duk inda ka same shi za ka ga daga takhiyim yana ɗaukan wahani ne ko zato ko sani amma da ya tashi kawai sai fassara ga ta in ka ganshi ka ga annabi wanda na ko yana nufin cewa idan ka ga sharif za ka san annabi ko idan ka ga sharif za ka zaci annabi hmm. wanda ai akwai ayar da take tabbatar da wannan ma'ana a cikin alƙur'ani ko yukhayyalu ilayhi min sirrihim annaha tas'a kaga wahami da yake sawa su suke ganin cewa wannan uh, wato abubuwan da aka yi suna tafiya bayan ba tafiya suke ba to abinda maulana kobe yake nufi kenan da ya tafi sai fassarar gatari wanda akwai wurare da yawa da ake samun wannan matsala to ba shi ba har ƙananan za ka samu a mafi yawan lokaci ana samun wannan matsalar akwai wannan mutumin na bauchi <laughs> wanda ni da wannan kowa ya so ya ne har a arabiya akwai wata huduwa da yi tun da nake wata wadda yi an ci mutuncin larabci kama wannan huduwa ba bara da sa wa yan uwa su ji huduwa idan za a yi dariya kwarai da gaske eh. yawwa to time. Uh-huh. ƙasa hausa ne kawai kalmomin larabci ake jerawa amma hausa ne to amma duk da hausa ce ma akwai kurakuran da ya ka duba za ka yi don yanzu ka ɗauko balarabe ka samu wannan larabcin ba zai gada komai ba saboda uslubi ne na hausawa hausawa ne amma ba bahaushe yana ji zai gane ko bai iya larabci ba yanzu ga wani misali an ce fi musa suna cikin bacin rai yanzu wannan ba wasu wani za a ce wani a cikin bacin rai yake ba wannan dai usulubin da laraba suke da shi ba sannan aka ce na nufi izza <laughs> na nufi izza na nufi izza yanzu dange gewar Allah izza haka ma ba a sa mata abin da lantaye ba ta zama mai ma'arifa wanda shi ma Hausa ne kawai muna cikin izza Hausa Hausa ne ake cewa ai muna cikin izza amma a larabci ne Allah yake cewa al izzatu lillahi sai ce al'izzatu lana amma za ka ce na nufi izza sannan akwai inda za ka ji a ƙarshe inda ya fi komai ban dariya shine wai salati ma wai sai an ɓata wai aka ce sannu ala da biyu ku ga ala amma na biyu duk inda ala take jaga take wasu suna amma shi malam da ya tashi kawai sai mai ba kuma da aka tashi aka ƙara fasa aka ƙara maimaitawa sannu ala na biyu ku kai eh, ja shi ne dama ya san na aka ce min zalika qauli kauluhu ai mubtada ne min din je ta doge shi sai wanda kaulu mubtada ne wanda aka jinkirta shi ya zama aka kawai sai ya doge shi ya mai daga kawai yi ko inda mubtada yake a larabci mamfuyi to yanzu fa wannan ne zai ce wai zai dauki jawahirul ma'ani ko zai dauki qur'ani ya dauko ya istinbadi yanzu a jin sabi yake shi da malukan su daya yadda maluku zai karanta alqur'ani ya istinbadi ya karanta a jisai istinbadi shi ma ka zai karanta kuma wai PhD ke ni na za ina ga wannan PhD ba sai dai kwata nan ko ko ko dan goya mai dai ba zai yi wannan lakacin wallahi za a yi awa biyu ana kudu ba da Hausa amma minti biyar da za a yi lakacin ba za a yi lakacin Salimu ba to ba shi ba wannan shi ma na Kaduna shi ma ga yake dauka ya karanta nassin shi Malam abin abin tausayi wallahi akwai wani baiti na shehu radiyallahu anhu da ya fassara ba yadda za a fassara baitin haka saboda makulin ya tafi can gaba kawai da ya tashi sai ya nemo makuli a kusa 这都给我做啊！哈哈。 'yan uwa nan za ku ji inda malam ya ce khaira mara'i ko? Kaga ta yiwu almara'i yake ko menene na saudiyan nan shi ne a ran kawai sai canza kalma ya mayar da ita ka. To muhalli shahidi shi ne malam bai iya fassara nassin daidai ba. Ya ce wai an gwada mun mafi alkhairin halitta ba aka fassara take ba. Saboda ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne makulin sa'i din wanda ba haka ba ne ba kwatkwata shi shi radiyallahu anhu shi ne na'ibul fa'il ɗin kwamiti ko hmm. a khaira marayi shi ne makulin sa'i wanda gashi nan ma ya ɗauki nasiba wanda dama a ka'ida harshen larabci idan aka samu na'ibul fa'il sai ya zamo fi'ilan yana ta'addi zuwa makulai guda zuwa uku to shi na ibul fa'il din yana ɗaukar rufu'a kamar yadda take ka'ida amma mafuli na biyu na saba su yake ɗauka wannan ne yasa a can sai shi wa radiyallahu anhu yace ga mala'i shi kuma bai kai ga tarki da ta wata tsakiya ita ta rikita shi kawai sai ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai ya mai da shi mafulin sa abinda fasawar take daidai shine an gwada mun mafi kyan matsokata da albarka kai galkali, hmm. amma shi kawai sai ce an gwada mun kai galkali. wanda wannan ba daidai bane ba to ta yaya kake zaton wannan zai yi daukar nassin alqur'ani ya fassara shi daidai ko zai ɗauki nassin hadisi ya fassara shi daidai ko zai ɗauko da wayar ma'ani ya ce zai yi wasu shi mutukan lagari ta yaya za a fahimci nassin haka akwai misalai da yawa wanda suke nuna rauninsa a larabci amma duba da lokaci za mu tsaya a nan kuma muna yi musu nasiya da cewa lallai a koma a koyi larabcin nan lallai a koma a koyi larabcin nan in har an koyi larabcin an iya shi ba za a dinga yi wa malaman mu hawan kawara ba ban san ta yaya mutum baya iya jan baki zai ɗauki jawahir ma'ani ya tirni na kai na rasa gane ta yaya za a yi haka yana da kyau idan za ku kawo yara da za su dinga yi kuma za ku yi ku je ku koya musu karatu da gaske su iya larabcin sannan sai su zo su yi na ƙadin ku layin mara ba mun san yadda za mu tare amma ba zai yi wa ce muna ƙoƙarin gyara ba ma'ana kuma muna gyara larabcin ba da wanne za a ji وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكلا والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله wabilar da shi Allah ya saka alkhairi nasiha ce kai ma zuwa ga lamba ta bakwai gata gata yan uwa gashi gashi lamba ta bakwai gata ku duba da kyau gata gashi ku gani abin da yasa kai kaki su girman dare ɗaya ne ya nuna baka karatu kuma ka fara ta kama ka yan uwa bari sun ya muku abin da ya faɗa ku ji bari sun ya ce manzo Allah jahili a hausa kowa ya sani ka ce mutum jahili ka zage shi ne to bari ka ji yadda abubakar gumi ya zage shehu ibrahim ya zage annabi muhammad kuma kamin shehu ibrahim ya rubuta a rubuta wannan littafin an riga rubuta wannan idan zagi ne kaga malamin ku shi ne ya zage manzo Allah duk duniya ta san wannan tafsirin abubakar gumi ne gashi ba wadduha wal layli idza sajada ma wadda aka rabu kawa makala a lokacin da abubakar gumi ya zo wa waje da kadallan fahada sai ce kuma ya same ka jari au shi abubakar gumi shi ne zagi annabi Ga shi wa waje da kadallan fahada Ga shi nan ma kamar da kuke gani a screen shi nan kun gani da abubakar kun ji abin da ya faɗa ko wallahi tallahi karya yake wannan bawan Allah wallahi karya yake babu wannan magana a cikin tafsirin ga tafsirin yan uwa kun gan shi tafsiri ne na shekaru bakar mahmud kun gan shi ko to ga wajen ga wajen da ne masa alama wawaje daka ana gani wawaje daka ballan fahada kuma ya same ka ba ka da shari'a sai ya shiryar da kai ya same ka ba ka da shari'a sai ya shiryar da kai a ga inda inda abin tafsiri yake kuma abin da Sheikh Abubakar Gumi ya faɗa shi ne abin da magabata ma suka faɗa shine abin da magabata suka faɗa in ka koma tafsirin Ibn za ka samu wannan wannan ah. ɗan uwa shi nashi tafsirin da yake da shi yanzu a hannun shi wanda wanda suka cire abu wanda suka cire jahilin ne in kun duba gaba ai gashi nan jahili to sai suka cire jahilin to kai naka sabon bugu ne amma asalin bugun wannan bugun mun mallake shi ta Abubakar Goma na raye eh ni nan nayi zamani da Abubakar Goma na gan shi mun yi musafaha da Abubakar Goma a Hausawa Road akwai makaranta a layin mai barota wanda yanzu makarantar ta rushe kamar yadda bayan Abubakar Goma ya rushe haka makarantar ta rushe ba a yin ta yanzu yan cira nake kwana a makarantar idan za a yi sauka a makarantar abubakar gumu na zuwa kai da baka san mu abubakar gumu ba kai ba baka san shi ba ni ba garin mu ɗaya da shi har gaisawa hannu da hannu mun sha hannu da wa mun sha hannu da abubakar gumi ina gaya maka wannan magana ni mai ɓaro ta mun sha hannu da abubakar gumi ina so ka san wannan eh ina so ka san wannan mun sha hannu da abubakar gumi kaki su eh zancen ka ce wallahi babu sai kai ka fara wallahi akwai naka dai da yake bugun jiya ne sabo ne yan uwa zan ƙara samun ku duba da cewa nashi sabo ne ya nuna jiya ya fara karatun littafan malamin nashi mu ko gashi namu kaga har yage gashi gashi ga namu kana kallon har yage kusan shekara 25 muke tare da shi kuma ka tambaye malaman naka wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai kalmar jahili a cikin nawa gashi ai ba ni na wallafa ba kai naka sabon bugu ne sai aka cire kalmar jahilin sai aka bar kawai kuma ya same ka ba kuma ya same ka ba da shari'a ba sai ya shiryar da kai sai aka cire kalmar jahilin ba kwa karatu ya nuna jiya jiya ka fara karanta littafin malamin naka Abubakar Gumi kai me yake da suna kaki su kai da baki ma baka gama iyawa ba ai abin takaici a ce wai wannan shine malamin alkanawi shi yasa da uku dalib wal dalili ke da zaka ga yaran ba abin da suke yi a social media sai shiririta malamin ma ga inda yake idan ba ku manta ba kwanakin baya na sanya muku bidiyo da shi ainihin kakisin nan da ya koyar da alkanawi qur'ani ya saukar da shi qur'ani ya koya mai karatun littattafai yake cewa alkanawi ba shi da natsuwa akwai bidiyo na waliman ɗaurin auren alkanawi shi wannan malam kaki suke cewa duk da dai alkanawi ba shi da natsuwa haka ya faɗa to kai kaki su ma da karatun bakin ma baka gama iyawa ba za ka zo ka rantse ina gaya muku wannan girman dare ɗaya ne wannan littafin bai mallake shi ba da shi da mai gemu a makogoro shi aka haife su yara ne jikin ne kawai ka zo ka rantse to da Allah idan ka isa in babu da Allah ina son ɗalibin ka alkanawi ya zo ya rantse babu wannan magana a cikin littafin ku ko kuma malam anas ya zo ya rantse babu wannan magana cikin littafin sauran rantsuwa amfani da hakkana wallahi in baka san abu ba sai ai sai ka ce ni dai ana babu da ka tsaya a nan shi kenan amma ka ce ƙarya ne mai eh ka saki sabon bidiyo jiya ko shekaran jiya ka ce ƙarya ne mai to wallahi Abubakar Gumi ya zagi manzo Allah yan uwa a wannan littafin fidiya da tafsir wanda aka rubuta ba Shehu Ibrahim ya rubuta littafin nan ba domin littafin abubakar gumi wannan ya girmama littafin ya ya girma fi da tafsir zo wannan fi da tafsir bai wuce shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ba da wallafa shi maganganun tafsirin shebran ne na larabci wanda aka yi rikodin a kaset shine almajiransa suka mai da shi rubutu amma shebran bai ma san da wannan tafsirin ba ba shi ya rubuta ba wallahi kamar yadda ɗaya ba suke tafsiri da hausa sai a kwafe sai a yi littafi na hausa ko na larabci to kamar haka ne Shehu Ibrahim da larabci yake yin tafsirin sai aka kwafe aka yi littafi Shehu Ibrahim bai masu da littafin nan ba amma dai tunda maganganun shi ne tafsirin shi ne shi ne a lokacin wannan bidiyon zai kai kamar shekara ɗaya ko shekara biyu ina raddi wa malam Musa Asadu a kan cewa Shehu Ibrahim ya ce wa annabi jahili a cikin suratu Yusufa inda yake cewa ah, wayan kana min ah, wayan kunta min qablihi jahilina sai malam Musa Asadu sunna sai ce a cikin suratu yusuf ga shehu ibrahim ya zagi annabi ya ce mai jahili sai na zo na karanta wurin na ce to ai ita kalmar aljahadu a wurin hausawa aka faɗe ta da hausa zagi ne amma a wurin larabawa ma'ananta shine adamu ma'arifati shai shine rashin sanin wani abu tunda shi Ibrahim abin da yake nufi wa in kunta min qabli laminal gabilina sai ya ce wa in kunta min qablihi laminal jahilina li kabri Yusuf saboda ka kasance kamin wannan baka san labarin Yusuf ba a wurin larabawa kalmatul jahali tana nufin adamu ma'arifati shai rashin sanin wani abu a wurin kuma hausawa duk sanda ka ce mutum jahili to ka zage shi ne to wannan littafin na abubakar gumi tarjama da ya ta hausa ta girma wannan littafin na firiya da tafsir to idan zagi ne sai na ce gashi a cikin littafin abubakar gumi da ya rubuta da hausa wadduha wallaili iza saja ma wadda aka rabuka wa maƙala. walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda alam yajidka yatiman fa'awa da yazo wa wajadaka ballan fahada ka duba lamba ta bakwai aya ta bakwai sai abubakar gume ce kuma ya same ka jahili baka da shari'a sai ya shiryar da kai wallahi ga sha rubuta a cikin wannan abin da yake kenan abin da yake ginin a rubuce amma da ke kuma kwa karatu ya nuna cewa kaki su girman dare ɗaya ya nuna cewa littattafan malaman naku jiya ne kuka fara dubawa in ka duba bangon nashi yan wabarin samu ku gani in ku duba bangon nashi za ku ga sabon bugu bari ku gani barkaci inda abubakar kuma ya ce manzo Allah jahili ku ganawa a Hausa kowa ya sani ka ce mutum jahili ka zage shi ne to barkaci yadda abubakar gomi ya zagi shehu ibrahim ya zage allah muhammad kuma kamin shehu ibrahim ya rubuta a rubuta wannan littafin an raga rubuta wannan idan zagi ne kaga malamin ku shi ne ya zagi manzo Allah duk duniya ta san wannan tafsirin abubakar gomi ya shi hawan ne ne iza saja ma wadda aka rabu kawa makala a lokacin da abubakar gumi ya zo wa wajadaka da allan fahada sai ce kuma ya same ka jahi au to ashe abubakar kuma shi ne ya zagi annabi gashi ba waje da ka dalan fahada gashi nan ma kamar da kuke gani a screen gashi nan kun gani to abubakar kun ji abin da ya faɗa ko wallahi tallahi karya yake wannan bawan Allah wallahi karya yake babu wannan magana a cikin tafsirin ga tafsirin yan uwa kun gan shi tafsiri ne na Sheikh Abubakar Mahmud in gan shi ko to ga wajen ga wajen da ne masa alama wawaje daka ana gani wawaje daka ballan fahada kuma ya same ka ba ka da shari'a sai ya shiryar da kai ya same ka ba ka da shari'a sai ya shiryar da kai a ga inda inda abin tafsiri yake kuma abin da Sheikh Abubakar Gumi ya faɗa shine abin da magabata ma suka faɗa yanzu kaki su malamin alkadawi ya za da rantsuwar ka, yan uwa gashi nan na sanya muku completely ku gani gatarin ku duba kowa zai iya yin zoomin away shi ya gani gashi nan aya ta bakwai shin wannan magana akwai ta a cikin wannan tafsirin ko babu kuma shi kun gana shi daga ganin nashi kusa san bugu ne sun cire ni amma abubakar gumi wallahi yi zagin abubakar gumi ya zage manzon Allah a cikin littafin nan kamar yadda Dr. Sani Rijiyar Lemu ya zage manzon Allah yanzu hakan nan muka kai shi kotu to abubakar gumi da yana raye shi ma sai mun kai shi kotu saboda a cikin wannan littafin ya ce manzon Allah jahili gashi nan yan uwa wayannan girman dare ɗayan irin suka kisu ba sa karatu ne shi yanzu ya fara karatun littafin malamin sa ba yanzu ya nemo littafin da ba shi da shi yanzu ya nemo sabon bugu in ka duba duk wanda ya san tafsirar abubakar mahmud gumi ya san wannan shine da asalin shi ka duba bangon ma ba irin wannan bane duba nawa ba duk inda ya yage duba saboda tsabagen karanta shi da binciken shi ka duba duk inda ya yage kusan shekara 25 nake na mallake shi wannan ka duba ka gani amma da yake suna su sabon bugu ne ya zo ya ce wai wallahi babu to ko anan ma ka ba kan kunya to wanda yake da tsohon bugu zai tabbatar da cewa wallahi kai girman dare ɗaya ne littafin malamin naka ma shekaran jiya ka je ka nemo ka karanta sun cire wurin ne gashi nan kuma ya same ka jahili to sai suka cire jahilin a sabon bugu amma Abubakar goma haka ya rubuta ya zagi manzo Allah kuma ana magana zagin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wai kai ku kun ce mutum ne kaman kowa kun ce yana fitsari a tsaye kun ce bai san gaibu ba kun duk abin da kun ce gashi abubuwa ne raza'il kuna jin gina shiga manzala sallallahu alaihi wasallam saboda ga wannan takaitaccen sako ne zuwa gare kaki su na farko dai wallahi ka ji kunya ka koma makaranta da tafi malaman na kuma ba ku sani ba na biyu kuma ka je ka iya baki tukunna ni mai baro ta kama yi eh, magana da kai ka je ka iya baki baki ba baka iya karantawa ba wai a zo zancen na hau ba a'a baki ma baka iya ba Ah, ka je kai koyi baki tukunna kamun zuwan ci gaba da tattaunawa da kai na uku kuma ka je kai ka fara ka rantse ka ce wallahi babu gashi an tabbatar ka ka fara ta kama ka wa kafaratu aymanikum idza halaftum eh Allah ya gaya mana in kun rantse sai kun yi kafara rantsuwar da kuka yi to irin wannan rantsuwan dole sai kai mata kafara amma rantsuwar da la yu'akizukum Allahu bil fi aymanikum walakin aqattumul aymana to wannan rantsuwar da kai tana gaske cikin rantsuwar da sai kai ka fara ka ce babu kuma gashi an nuna maka to saboda haka ne yan uwa wannan ya nuna biya ba sa karatu wallahi gashi dan abu ga abu akan sarki da rikiba ta gani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh